العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك عتيق بن كراتم لكتابهم القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح الأتيمين الله يجب أن تدراما ذا متاشي شافي لا ثلاثين شدة malam shi alqa'idatu rabi'a ka'ida ta hudu zahirun nususi ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني mabayyanin nassoshin shari'a idan aya ta zo ta Alƙur'ani. ko hadisi ya tabbata na manzo sallallahu alaihi wasallam ko wani bayani daga cikin bayanai da ya fito daga bakin wani in kana so ka san mabayyanin wannan magana to shine ce zahirun nusus mabayyanin gundarin bayanai da aka yi ma ya tabadaru minha ila zihni min al ma'ani farkon abin da ke fara zuwa a tunani na ma'ana shi ake cewa zahirin magana shi ake cewa zahirin nasu kana cewa na tashi tsaye abin zai fara zuwa a kwakwalo wanda ka faɗi haka in a zaune kake ka tashi kyau ka fasa zaman da kake amma haka ce na tashi tsaye ba a nufin tashi da gangar jikinka tsaye a kasa sa abin da ka sa a gaba ba sassauci ba wasu an ja da baya ko to wannan ma'anar ta farko da muka fara faɗa wanda da aka ce na tashi ce to ce za ta fara zuwa a tunanin duk wanda ya ce ka shi ka tashi ce to wannan ita ce zahirin nasu ba za a bar ta a tafi waccan da muka faɗa ba sai da wani dalili mai kwana an fahimta to haka a ayoyin alqur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da faɗar shi akwai abin da zai fara zuwa kwakwalwa zai fara zuwa wa tunani to na shi ake cewa zahirin nan ba a sauka da kansa a tafi wani sai da dalili yake wa huwa yaxtalifu bi al-siyab ko shi kansa zahirin abinda nasi ya kunsa yana sabawa gwargwadon yadda zubin magana take shine asiya zubin zance wa ma yudafu ilayhi al-kalam da kuma abinda ake raba zance zuwa gare shi fal kalimatul wahida mala yake kalma ɗaya ya yakunu laha ma'anan fi siyaq takan zo da wata ma'ana a zubin zance wa ma'anan akhar fi siyaq ta kuma zo da wata ma'anar daban ba wacce ta fara zuwa a kanta ba a wani zubin zance ga dai kalma ɗaya ce amma ma'anar kuma ta bambanta saboda zubin magana وتركيب الكلام يفيد معنى haka shi ita ma zancen da aka jera shi aka wato anin kera shi idan ba kalma ɗaya ba ce tas kamar cewar da ne na tashi tsaye ai ba kalma ɗaya ba ce to shi ma za ka tarar da shi yufidu ma'anan akwai sanda yake nufin yake ƙaran mutum da wata ma'ana ala wajihin wacce ke ɗaukan wata fuska daban wa ma'anan akhar akwai kuma sanda zai ɗauki wata ma'ana daban ala wajin a wata fuskar daban da ta farko kamar yadda nake din na tashi tsaye abin da zai fara zuwa na bar zaman nan da nake na miki ko na tashi tsaye a abin da na sa a gaba na riƙe shi da ƙarfi ba wasa ba ja da baya to wannan kaga zubin magana ce amma take ɗaukar ma'ana ta wata fuskar ta dauke wata ma'ana ta wata fuskar to za ka iya samun kalma ɗaya ma shan kunu ai kalma ɗaya ce to da yiwuwar kunun aka zo aka diga man nasa ga gaba na sha shi ne ma'anar zai fara zuwa akwai kuma shan kunu na lamar ciki da nan fuska ta ya ce eh ku bi shi a hankali to saboda haka ka kalma guda ɗaya ce amma a wani gurin ta bada ma'ana a wani gurin ta bada ma'ana daban-daban ma'ana to haka zubin zance ma a wani lokaci ce ga an zuba zance amma inda ya nufa daban a kuma sake zuba shi sai kuma ga ya nufi wani gurin daban to zubin zance shi ke ba ka abin da yake nufi yace falafuzul qarya mu dauki lafazin alqarya da zuwa cikin alqur'ani fa masalan yuradu bihi alqawm bisa ga misali akwai sannan an ce alƙarya mutanen alƙarya ake ne taratan a wani lokaci wa masakin alqawm wa masakin ne wani lokaci kuma mazaunar mutanen ake garin nan shi ake cewa alƙarya taratan ukura a wani lokacin da fa min al-awwal ita ma'anar farko da muka faɗa cewa ana nufin jama'ar alƙaryar ba alƙaryar ba qauluhu ta'ala faɗin Allah madaukaki wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha babu wata alƙarya nan ba za ka ce ainihin shi ginin garin ba ko ku a sai ka ce wa in min qaryatin babu wasu jama'a da ke zaune a wata alƙali? mutanen ake nufi illa nahnu muhlikuha face mu ne masu halaka su ai dama mu muka samar da su ji Allah to a sannan hankali ko mu za mu kauda su qabla yawmil qiyama kafin ranar tashi kowa da kowa a kashi aw mu'azzibuha ko kuma ka tarar mu ne masu yi musu azaba inda za ka san da mutanen aiki, da ta zaba za su alƙarya da mutane ne an fahimta azaban shadidan azaba wacce take matsananci Wani min ta bangaren wannan kalma ta alƙarya ta zo kuma ba da ma'anar mutanen alƙarya ba a tuna nufin gine-ginen da garin mazaunarsu ƙaunuhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki anil mala'ika game da mala'iku bayin Ibrahim wanda suka zuwa matsayin baki ga annabi Ibrahim suke cewa inna muhliku ahli hadhihi alqarya ko inna muhliku ahli hadhihi alqarya mu masu halakar da mutanen wannan alƙaryar mu masu halakar da mutanen wannan alƙarya ne kaga sun yi maganar mutanen da ba sai suka ƙare da kuma alƙarya ashe ba wai gine-ginen suka zo ila ila ne su a su waɗanda suke zauna cikin gine-gine illa muhliku ahli hadhihi alqarya to da alqaryar da suka farta nan ba ta mutanen ba ce. dan sun ware mutanen daban da alqaryar amma a can sai ake magana cewa babu wata babu wata jama'ar wata alƙarya ba ce mu ne masu hana su kafin wato ane ranar tashin alƙiyama ko kuma mu ne masu azabtar da su azaba matsananci ana nufin mutane nan ma suka ce mu masu halakar da mutanen su suka ce wannan alƙarya sun ware mutanen daga ainihin inda suke zama su za ka a nan maganar mala'iku alƙarya da suka faɗa mazauni suke nufi a can farko da Allah ya faɗa alƙarya mutanen alƙarya yake ne an fahimta to shi ne yake faɗa sai za ka tada kalma guda ma'anar da take fara zuwa a kwakwalwa da yiwuwar ita ake ne akwai kuma sanda ba ita ake ne, ba ta fota to amma zubin zance shi ke nuna wacce ake tantancewa a cikin magana wa taqulu sana'atu hadha bi ai kakan ce na aikata wannan abin da hannuna fara ta kunu liyas kaliyas amma sanin kowa ne wani hannun ba kamar wani hannun yake hannun wani ya fi na wani ko ta bangaren tsaho ko ta bangaren girma na gaba da abubuwan da suke kafa da fi kauli ta'ala mala yace afadin Allah madaukaki lima khalaqtu bi yadayya da yake maganar ne ya hana iblis da yi sujjada ga annabi adam sun shi hana ka yin sujjada lima khalaqtu bi yadayya game da abin da na halitta da hannuna li anna yad domin hannu fil misali a misalin da aka fara kawowa da aka ce za tu hada bi na aikata wannan abin da hannuna bawa yake wannan magana na aikata wannan abin da hannuna a matsayinsa na bawa yake faɗa amma idan ka kawo ayar alkur'ani da Allah yake cewa ma khalaqtu bi yadayya na yana kai su ga abin da na halitta da hanna da hannayena ko da hannuna to anan kai ka san wannan hannun ba irin wancan hannun ba wancan hannun ba irin wannan hannun ba kuma duk hannu aka ce an fahimci ne? ko da haka da an magana hannu tun da Allah ne yake magana sai ka fahimci nasa yake ne da mutum ya magana hannu tun da shi yake magana kansa sai ka fahimci da shi yake ne ko da ba shi kalmar hannu ce amma ta zama da wata ma'anar a wani lokaci ta zama da wata ma'anar a wani lokaci kalma ce guda ɗaya amma ma'anoninsa daban-daban ya اليد في misali domin هنو da aka fara faɗa a misali udifat ila al an raba hannun ne zuwa ga bawa abun halitta kisa aka na aikata da hannuna fa takunu munasiba lahu sai hannun zai dace da shi a matsayin na dan adam ko a matsayin na bawa wa aya a aya kuma da aka zo da maganar hannu udifat ila al an raba ta zuwa ga mahaliccin kowa da komai Allah fa takunu la'iqa bihi sai wannan hannun ya zama ya dace da ubangiji irin nasa fala ahada salimul fitra babu wani mutumin da yake da wato lafiyayyar halitta da Allah ya yi shi akai ta tunani da basira yake cewa kuma sarihul aqal wanda yake kuma da hankali karara a fili an san ba ma hukunci bane ya taqidu anna yadul kai ka yadul A ce kuma wani zai kudurce hannun mahalicin kowa da komai Allah a ce yayi kamar hannun abin halitta bawa babu mai hankali da zai kudurce wannan aw bil aks ko kishiyar haka bayan da za a yi hankali da hankalinsa ya zama ba wata gurbata yana kan asalin halittar da Allah ya musu ne lafiya tunani da basira a ce zai tunanin cewar da hannun Allah da na bawa ɗaya ne ko da na bawa da na Allah ɗaya ne ba zai yi ba to da haka aka maganar yadda a zancen Allah to hannun da ya dace da Allah ake magana in aka maganar yadda a maganar bawa to hannun da ya cancanci bawa ake magana isura ka ga kalma shi guda ɗaya amma abin da zai fara zuwa a tunani in ana kawo ayon a inda ya maganar yayi wani abu to shi yake dangana in ana maganar wani bawa to maganar bawa ba za ka ɗauki wannan hannun ka ɗauke ta ta wajen ubangiji ban ana magana ba ba za ka ɗauko na wajen ubangiji ta shi wurin bawa ban ana magana ma da ya shiga wa na ƙulu ma in dasa illa zai ya gama na kalma ɗaya ya ba misalin alƙarya ya ba misalin aljeru ya gama abin da yake kalma ce kwaya ɗaya amma ta zo da wata ma'anar a wani lokaci ta zo da wata ma'anar a wani lokaci yanzu zai shiga nan rance zubin magana sosai ita muna cewa ma ka illa zai ba kowa a gurin ka sai zai wa ma zaidun illa ka ba inda zai yake sai gurin ka magana ce wallahi ban ji ba kuma a gurin amma da kace ba inda ne za amma in baka san akan abin da yake magana ba sai ka fahimci to ya kamata ka san ina zancen mutum ya dosa kuma waye ne magana shi ke tantance maka abin da ake to a za ga yanzu misali likita zai zo yi fitar ko kuma ya zo ya rubuta ta ce to kai wani fara rubutun likitoci da kuka ta sun yi kaza ɗin na kaza suke ne da suke kaza ɗin na kaza suke ne amma ba kin ka tafi wajen kuma wanda yake na daban a cikin wanda yake yi fushi a harkar matsinsa ana duba zai ta ai ba likita bane magana sai rubutu ko ya zanta ai su a kaidar ta masu masu kaza kaza kaza kaza kaza sai ka fita da ita a masu masu sai kuma sai ka fita da ita a ta likitoci an fahimta ga wannan yana nufin maganin na shana ta ci ɗaya amma wani ne ba shi ba zaka kai ai wannan bakwai yana nufin ta samu da da sabon nan da aka kaza aka kaza aka an fahimta shi ba magana a shana ta ci ɗaya dan ba likita ne magana ko ya rubuta an fahimta to haka yake tantance maka magana ni da yake magana waye akan me nake magana wani da yake magana waye akan me yake magana to sai ka kasance kowa inda ya saka amma ka zo ka tabda zance baka san akan me ake ba sai sai amfani da kowa kalmomi sai ka fahimta abin da ba shi ake so a fahimta ba shi ne yake magana cewa na farko sai an kalli zubin yadda ma'anar abu take sai kuma kalli zubin da shi sai za ka da maka fahimci abin da ake so a faɗa kai to wannan shine abin da malam ya fara yi yake cewa shi gaba idza taqarrara hada idan wannan abu ya tabbata fa zahiru nusus sifati فظاهر فظاهر نصوص الصفات ظاهر غندار abin da ya zo na bayanin sufofi ko ma ya tabadaru min ha'ila fihi min al-ma'ani abin da yake fara zuwa tunani na ma'ani da an ce ghadiba Allahu alaihi Allah ya yi fushi da su da yi kalmar ba fushi take nufi kuma daga faɗar ya yi fushi abinda zai kawo maka cewa ubangiji subhanahu ala tsakanin su da shi ba daɗi waɗanda ya fushi da su ɗin su da haka ba su kyauta ba shi kuma ya yi musu abin da ake wa wanda bai kyauta ba abin da zai fara zuwa tunanin ka in ka ce a ba fushin ake nufi ba ya nufin zai azabtar da su na ce da kai wannan nufin zai azabtar a kan ne kawai zai nufi musu azaba ko ai ko a bayan in ka dawo ba a hora mutum sai abin horo kuma wanda ka ga ya hora shi to ya yi fushi da abin da shi sai to ya za ka ɗauke ma'anar ta asali ta fushi ka ce sai ka tafi wata ma'anar ta gangan so abin da za a tattana na magana yawwa saboda ka batta a aika ma'anarta ta sifar fushi kafin ka tafi abin da fushi yake haifarwa an fahimta ko ai zai iya fushin da su kuma ya fi musu yin azaba ko iki azabtar da su ana samun haka mutum ya maka ba daidai ba in ka dawo a bayi ma ka yi fushi amma kuma ka tsale shi baka hukunta shi ba to kai kana ce mana sai a ce nufa azabu ma koyi nufa ba fushin bane to da kana cewa ba za ka Allah yana fushi ka bar shi fushinsa irin nasu na ubangiji daban da irin fushin mu da bai a fahimce amma a ma'anarta an faɗi fushi abin da yake kawo ba a tafiya daga wannan ma'anar sai da wani dalili to haka duk abin da ka zo ka ci karo da shi na sifar Allah ko na magana zubin magana ce ke bayani akan wani abu na Allah to ka bar shi yadda abin da an faɗa zai fara zuwa sai ka aike da kai sai kana dalilin kan shi shi da kanwa da yake to wannan shi ne kalan da ya kamata mutum ya kasance a kai a wajen fahimtar sifofin Allah ko gundarin bayanai da suka zo daga Allah ko daga manzo akan bayanin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala nan za mu tsaya in mun tashi zai shiga kashe-kashen da zai magana na'am ƙarƙashin wannan malam kamar a ilimin da za ka fi cewa sun ayoyin su fashi ne da ake kawo Allah amfani da abin da ke sauri misali inda Allah kana ta shi ke a larabci na bada ma'anar da sai aliyat hannu akwai kuma din da ke tsuwa mm, ƙarfi sai shi a yi ce a nan da ma'aikatan jiya da wani ma'ana ta kusa ake gani wani ma'ana ta nesa kar a ce an hannu ne wanda ta kai. a annan gudun an yi san tsirwa ta an da kuma ta'ala yanzu an irin wani sauyin da ke na suna lafiya. shi ne nake gaya maka ai maganar da yake ita ce dai ta ɗauko ka kama cewar za ka tarar da kalma guda ɗaya tana zuwa da ma'ana kaza tana zuwa da ma'ana za ka tar da zubin zance guda ina zuwa da ma'ana kaza ina zuwa da ma'ana kaza to idan aka ce na na aikata da hannuna ka kawo cewa hannun na ana nufin da ƙarfi na na aikata da ƙarfi na aiki ne ba da hannu ba wanda ce da kai kamar ya kake ne ko ba ga ko ba mai shekaru ka gane ko sai kana so ka saukar da shi cewa hannun da kake ka aikata da hannu ba hannu wannan da aka sani kake ne to wajen fa ka zama da shi sai ka yi da kai ka sauke shi daga kan wannan ma'ana da yake shi farko za ta zo masa ka ce ba ita ake ne ba to sannan kuma shi ma ubangiji ya ce na halitta da hannuna da ka ce ba za a ce hannu ba sai da ya halitta da karfinsa to ai akwai wuraren da yi magana karfi ya nan bai ka karfin ba inna Allah huwa razzaq sai ce zul quwwatil matin ai akwai wanda yake faɗa ƙarfi tabarakan ladzi bi yadihi al-mulk zaka ce wanda wato mallaka take wajen ƙarfin sa wanda ƙarfin sa ya mallaka a'a ba haka ake nufi ba ba za ka zo ka saukar da mu daga wannan ma'anar da ita ce garai ba ita ce take fara zuwa akan tunani zuwa wata sai ka kawo hujjar da take nuna cewa ba ita ake nufi ba to su da suke magana tauriya din ko ba zai ba ce ko dan ana maganar ai a maganar mutane a kusa da suke faɗar magana suna nufin dungu waskewa a cikin maganar shi ai na gaya wani to kai nake gaya wa ka ya wani ne yin nake magana na sanya wani kamar mata a gida mijinsu in ya zo ya doka sai ya gaya wanda ya yi sabuwar doka don kada yaran cikin gidan su san wa aiki ne an fahimta ko to amma kada ya ce ya wani ya doka sai ka neman masu suna ya wani a cikin unguwar kai da baka san akan abin da ake nufi saboda amma an faɗi ya wani kan karan farko nan da sunan zai tafi amma a nuna ba shi ake nufi ba wani ake nufi wanda ko ba su zama ma ya wani ba to fa sai ka nemi bayani daga wajen wanda yake magana na ko san abin da yake faɗa an fahimta to haka kuma na kawo misali da shan kunu ana makalar shan kunu za a san cewa eh kunu ne aka zo da manni aka kawo aka sha amma aka ce kai ana gawa ne ya sha kunu ba yadda yake to kalma ba yadda yake cewa ya sha kunu shi ke zuciya ba magana fa kunu irin na sai da ake nufi an gane ku to saboda haka zubin magana ina taimakawa a kwanciyar da kazan da kake yi da kaza to da so ma da Allah yake magana cewa ya halitta da hannunsa ce a sai da ke da karfinsa to sai da go da hujjar cikin cewa anan da ya amfani da ya ba yadda yake yi amma ko dan ka faɗa ka ce mun a cikin dabarun magana ana yi salo kaza ana ka ce nan ba kaza ake ne kaza ake ne ko ka shi ba hujja ba zai ba ka kuma magana yawa Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu